ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى مجدنا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 21 ga watan rabi'in awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan goma shekara 2022 a wannan masallaci na a abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin a shi'a al'ifini a shari'a wata harifin qur'an na shehun malami muhammad bin abdurrahman saif wanda wannan shine majalisi na hudu a cikin wannan wato littafi wanda suke da littafi a hannunsu za mu tashi a shafi na goma sha ainihin wato biyu a darasin da ya gabata a baya ɗaya daga cikin malamai da malam ya fara kawo maganansu shine malami na biyu ni'imatullahi aljazairi wanda wasu ke ce masa ni'imatullahi aljazairi maimakon ni'imar Allah sai koma uba wannan yana daga cikin malamai waɗanda suke maɓannata ƙwarar gasken gaske a shi'a wanda maganganunsu ba su da daɗi ƙwarar gasken gaske to ya kawo maganan malami na ɗaya kenan wannan shi ne malami na biyu da zai dinga kawo maganganun malamansu wanda suka fito ƙarara suka sarraha suka ce lalle wannan alƙur'anin na Allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin wato ishkali sai da an ƙara wani abu kuma an rage wani abu da haka ya faɗa ya ce wa ƙadistafada ko fada hakika hadisan sun kai matsayin abinda za a samu istifada a kansu fil akabari a cikin hadisan da suka zo cewa annal ƙur'ana lallai alƙur'ani kama unzila kamar yadda aka saukar da shi ya ce lamu allifu ba wanda ya haɗa shi illa amirul mu'minina ko illa amirul mu'minina duka da yayi alaihi salatu wassalam sai sai da na'ali ɗazun nan nake ganin wani bakta na bidiyo na kamalul haidari bai wuce cikin watannin nan ya yi shi yana faɗa yana cewa da kanshi yace galibin abinda za ka ga in shi'a na faɗa na falala ko dai falalan al'imamu husaini ko wani daga cikin ahalin baiti ko sai na ya ce amma da wuya ka ga ɗan shi'a ya ɗauki minti biyar yana maka bayani a kan falalar annabi da matsayin annabi da darajarsa ya ce ko da ya zo in ya ɗauki minti biyar in zai yi maganan awa ɗaya to minti biyar ne ya tsaya a gurguje bayani a kan annabi a raba shi amma minti hamsin da biyar zai maka magana a kan falalar saidana ali da matsayin sai saidana ali ne in muna da littattafai guda biyu ɗaya ya rubuta aya guda dubu a ƙwar'ani da suka sauka a kan saidana ali ba kafi ba ɗaya ya rubuta littafi ne aya dubu ɗaya da ɗari shida da wajen sittin da wani abu shi kuma ya rubuta a kan suka sauka a kan saidana ali ɗaya ya ma rubuta sai a ali bin abi talib shine muntahal kamalul bashari shine dan adam wanda ya kai makura gurin kamala dan Allah in an tambaye ka an ce maka wani dan adam ne ya kai matuƙa gurin kamala wa za ka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine muntahal kamalul bashari so yana so ku gane cewa wallahi in ba dan wani dalili ba da zai yi wala da sai sun ce sayyidina ali ma ya fa annabi daraja tunda yanzu ba sa boye aqidar su qarara suke fito da ita cewa a imaman a karatun da mutane za su saurara yau a shafin makarfe tara daidai su saurara za su gana kawo fuska guda biyar bambanci tsakanin annabi da wanda ba annabi ba kuma wannan aƙidar a riƙe ta ko cikin sufaye ko cikin ɗan shi'a duk mutumin da yake da ƙi cikadin cewa ga wani mutum ba annabi bane shi amma ya fi annabi daraja to wannan aqidar kafirci ce ridda ne fita daga addinin musulunci ne Sai yasa nake cewa kakka daya kuna rikici da dan shi'a akan wai da sai da na ali da sai na abakar wa yafi ba wannan rigima ake ba mutumin da aka annabawa hadda ulul azmi min ar-rusuli yaushe zaka zo kana rigima kana cewa wai wai sai na abakar yafi shi a ba ta lokaci kake ai ba ta lokaci kake to shine yake fada yake cewa a fa baqiya ba'da mautihi sai iwanzu shi sai na ali bi wasiyatin minan nabi sallallahu alaihi wasallama da wasiyar annabi sai yake cewa fa baqiya da mautihi sai iwanzu bayan rasuwar annabi 16 ashhurin wata shida mushtagilan bi jam'ihi yana shagaltuwa da ya zai tara wannan alqur'anin falamma jama'ahu lokacin da tara wannan qur'anin kama unzila kamar yadda aka saukar da shi a ata bihi ila almutakallifin sai ya zo wajen a harbe khilaf ba a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faƙali lahun sai ce musu hada kitabullahi wannan shine littafin Allah kama kunzila kamar yadda aka saukar da shi faƙali umar bin khattab sai umar ice masa la hadata bina ilaika wala ila qur'anika wannan qur'anin naka da kai din dubba mu da bukatu su inda na qur'anun katabahu usman a gurin mu akwai Kur'ani da usman ya rubuta faƙali lahum ali sai ali sai da na ali sai musulun tarahu ba a yau ba za ku sake ganin wannan ƙur'anin ba wala ya rahu ahadun hatta ya zahara waladi almahadi alaihi salam ba wanda zai ƙara ganin wannan ƙur'anin sai idan mahadi ya bayyana an fahimta a wa fi zalikal ƙur'ani a cikin wannan ƙur'anin ziyadatun kasira akwai ƙare masu yawa wa huwa khalun min at-tahrif shine qur'anin da iwo kunta ba a jirkita shi ba ba a canza shi ba shi wannan tana daga cikin abin da zamu tattauna da su a babin muqabala da debate za ku ji ai cikin yanzu abin da na kalubalance su na ce su kawo malami ɗaya a duniya ba za ka taɓa samu ba a duniya wani malamin sunna da ya daga matsayin sai na abakar ya ya kai matsayin wani annabi ballanta na ya fi annaba to a karatun da wanda za su saurara in an jima za ka ji ba wai su imaman ba ma'a su kansa da suke ɗauke da ilimin imaman matsayinsu ya fi na annabawa don a babin babu anna abin sa'abun musasabun cikin usulul kafi hadisin a imma yana da wahala kuma yana wahalar a nan suka kawo cewa ilimin a imma wanda suke ɗauke da shi babu wani mala'ika da ke kusa da Allah da zai iya ɗaukan wannan ilimin sannan babu wani mai annabi daga cikin annabawan Allah mursali da zai iya ɗaukar wannan ilimin lokacin da ya zamanto ba wanda zai iya sai Allah ya halicci wasu mutane su ne in shi a sai zamanto su suke iya ɗaukar wannan ilimin su yi sadda shi zuwa ga al'umma kaga tun da ilimin da annabin da mala'ikan da ke kusa da Allah ba zai iya ɗauka ba annabi mursali ba zai ɗaukar ilimin ba su suka ɗauka suna gaba da to wanka ka bi littattafan su kuma hadisi fa ingantacce ba shi yasa galibin dan su gane cewa yanzu ba wai magana ba ce kar dauka cewa binciki muke yi mu kafa hujja daga wani littafi zuwa wani littafi duk abin da zamu faɗa muku na aqidar ku yanzu muna da littafin a hannunmu yawa ranar satin da ya wuce mun yi magana akan wani mala'ika futurus wanda aka ce an karya fuka fikin saboda bai da imamantin sai da na alba to wannan shine abin da yake magana to yanzu din ma akwai abin da in na tashi karantuwa daga littafin sa zan karantu yanzu to shine yake cewa wadalika wannan ya faru ne anna usman qada wa sai usman qad kana min kuttabil wahyi yana daga cikin masu rubutun wahayi li maslahatin saboda wata maslaha ra'aha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi iganta wa hiya alla yukadibuhu ne kada su karyata shi fi amrul A akan al'amarin alqur'ani bi an yaqulu saboda kada wai su ce innahu muftarin cewa wai kirkirar ƙarya yake Au annahu ko kada yace lam yanzil bihi ruhul amin kad malaika jibrilu bai saukar da shi ba kama qala aslafuhum kama yadda magabatan su suka faɗa bal qaluhu aidan kai sun faɗi wannan ne wa kadhalika ja'ala muawiya hakan nan annabi ya sanya muawiya min kutabil wahyi qabla mautihi bi sittati ashhurin gabanin ya mutu da wata shida li maslahat li misli hadhihi al maslaha aidan saboda irin wannan maslaha wa usman wa adrabuhu usman da makamantan su ma kanu yahduruna illa fil masjid ba sa halatta duk inda annabi yake fili a masallaci kawai ma a jama'atin nasu tare da wata jama'a ta mutane kama yaktubuna illa ma nazala bihi jibril ba sa rubuta komai sai abinda mala'ika jibril isa ko da shi amma alladhi kana ya'ti bihi wato amma wanda yake zuwa da shi dakilu baitihi wato cikin ɗakinsa. sa sallallahu alaihi wasallama falam yakun yaktubuhu illa amirul mu'minina illa amirul mu'minina amma abinda mala'ika jibril ke zuwa da shi na wahayi a cikin ɗakin sa to falam yakun yaktubuhu illa amirul mu'minin ba wanda ke rubuta shi sai na ali mu kuma abin da ke cikin gidan annaba da wanda ya shafi ɗakin shi ba wanda zai iya sanin shi in ba matan manzon Allah ba sai sa Allah da ya tashi ma ya ce musu wa zukurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima jiya na faɗi wata magana a karatun da za a saurara yau na ce tun da ake koyon shi a nan ƙasar da masu fita su zai siyo karatu da makaryata masu baƙaƙen rawani yanzu da aka ce jikokin ma'aiki ne ban san wani ɗan shi'a a najeriya ba da ya ɗauko usulul kafi ai shi nan a hannuna wannan mujalladinsa na biyu ne a babin aƙida ban san wani wanda ya ɗauko littafin usulul kafi ba da yaren hausa ya sa yana karantar da mutane kamar yadda malaman sunna wanda suka karantar da bukhari suka gama da wanda suke karantar da shi a yanzu ba za ka iya kirga su kaf duk ƙasar nan wa ka sani a matsayin ɗan shi'a eh ya ɗauko usulul kafi yana karantar da mutane waye shi su ɗauko su saka in sun yarda da abin da suke kai shi yasa ko muƙarana babu tsakanin littattafan sunna da littattafansu babu wannan muƙarana ɗin to shi ne sai yake cewa ba wanda ya sako da shi lokacin abinda mala'ika jibril ke zuwa da shi na saƙo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ke rubuta shi sai li'annahu li'anna lahu al domin shi yana da wato a cikin wa'inda suke da ka matsayin matsayin al-muharramin da yake kai komo dukulan wa khurudan wajen shigarsa da batarsa fa kana yanfaridu bi kitabatin misli haza sai zamantu ya ya kebantu da rubuta kwatankwacin irin wannan abu wa hadal qur'anul mawjudul ana fi aidin nasi wannan qur'anin da ke hannun mutane a yanzu sai suka ce huwa khatt usman sai rubutun usman ne kuma na Allah dukkan qur'ani yanzu da ruwayensa da kuma me ake ce masa ba rasmul usmani ba wasammahu al-imam suka kira shi suka ce mustafu imam suna nufin usman kenan wa aharaku ma siwahu aw akhfahu suka kona duk ƙur'anin da ba na usman ba ko suka ɓoye shi wa ba a so bihi na takallufihi zamana khilafatihi ya kamata ya zama sai suka aika da ƙur'anin zamanin khilafancinsa ilal aqtari wal amsari zuwa ga ainihin wato yankuna da birane wa min samma suka ce to daga nan ne tara kake ganin wato ƙawa'ida khatihi ƙa'idojin rubutun alƙur'ani to khalifu ƙawa'id al'arabiya ta saba ma ka'idoji na arabiya wanda mun ba da misali satin da ya wuce cewa imla'in ƙur'ani daban sannan kuma imla'i na ƙa'idar larashi daban za ka ga ginin kalma a ƙur'ani wani gurin kalma ce iri ɗaya amma yadda aka rubuta ta a nan ba haka aka rubuta ta ba yanzu as-salatu kowa ya san a ƙa'idan aka kawo alifin da lamun sai me sai sadun ba madda alif ake kawo ba eh? a qur'ani ba haka ake rubuta shi in an rubuta alifin da lamun ɗin da sadun ɗin sai a kawo wawun sai a rubuta sannan sai a kawo alifin sai a sa tsakanin ne wawun ɗin haka ake rubuta shi saboda imla'i ne na qur'ani kuma duk alaran momi sun sani cewa dole shi imla'in ƙur'ani sai ka koye shi imla'insa daban ne ya saba da ka'idar imla'i sau da ka in ka zo ka ce za ka rubuta ƙwar'ani kawai da ƙa'idar imla'i da ka rubuta ba idan imla'in ƙwar'anin ba to kuskure za ka yi gudun rubuta ƙwar'anin wannan yana daga ciki to sun ce wannan yana daga ciki wa kada arsala umar bin khattabi zamanin khilafatihi umar ya aika zamanin khilafancinsa ila aliyin alaihi salamu bi an yaba asalahul ƙur'anul asli ko bi an yaba asalahul ƙur'anul asli ya aiko masa da alƙur'ani na asali wa huwa allazi ko huwa allazi huwa allafahu wannan shi wallafa shi wa kana ali alaihi salam ya alamu sayyidina ali yana sanin cewa annahu talabahu sai na umar yana neman wannan qur'anin ne لأجل أن يحرقه لن يكون قرآنا كقرآن بن مسعود كمن القرآن ابن مسعود أو يكفيه كوكما إقوي ونن قرآن إنه أبو لنسى حتى يقول الناس عصيمة نسنتي إن القرآن هو هذا الكتاب الذي كتبه أثمان القرآن شيني وند أثمان إربوتا لا غير باب وني فلم يبعث به إليه بأيك ونن قرآن زوا غريش باب وهو الان موجود عند inda المهدي تو to wannan qur'anin fa da aka zo aka nemi sayyidina ali ibayar ikibayarwa to sun ce yana hannun sayyidina ali haka suka faɗa sun ce yana hannun wa yana hannun sayyidina ali kuma haka suka faɗa da bakin su inda sun ce a'a ai qur'anin daidai da daidai ne amma akwai fassara a jiki kuma wannan fasaran duk duniya ba wanda ya san wannan fasaran haka wa'annan na zamanin suka faɗa da suna so su kare shi an tun kuma wallah ba zai kare ba a a ƙura'ani ne yanzu ba gashi kuna gani ba ƙura'anin ne su kutum mahadi ya gudu da shi ya tafi kogo to da ƙura'anin da fassara ƙura'anin duk suna can kuma wanda zai sani sai da ya fito to wala <laughs> wala kana neman addinin raina hankalin mutane in ka samu shi'a to ka gama to shine yake cewa a falam ya ba'as bihi ilaihi wa huwa al'ana mawdudun inda maulana al-mahdi alaihi salam ma al-kutubus samawiyya tare da littattafan sama domin da injila da attaura da zabura da sufi ibrahim da aljafaru ko sannan da menene ba eh, aljafarul ahmar da aljafarul mai ko aswad ne ko abiyad ne to duka da wannan jakar Allah ne kaɗai ba a ce tana ciki ba shi ne kogo da ita akwai zabura akwai ilmul awwali na wal'akiri na duk yana ciki don haka ya tattara shi ne kogo ya kyala mutane so shi ne malar ike cewa wa mawaritul anbiya idan abin da aka gada na annabawa ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام قاشنا أقف يتي هذا kalamu. min al-alim al-jazairi shii wannan magana ta wannan malamin ɗin shi'a jazairi huwa jawabin li shi'i jawabi ne ga duk wani ɗin shi'an wato yas'al ya kulli shi'in yas'alu lima limadha lam yadhhar ali radiyallahu anhu al-qur'an al-asli waqt al-khilafa me yasa bai bayyana qur'anin gaske ba lokacin khilafancin shi to shine sai ke cewa ala saririn khilafa lokacin da ya zauna a akan kujerar khilafanci lam ya tamakkan min izhar zalika alquran bai samu dama ba wancan qur'anin na gaske ya fito da shi wa ikfa'i aha wa ikfa hada bai samu kuma damar ya bayyanar da wannan ba wannan ya boye shi wancan yayi ya bayyana shi wa ikfa'i hada lima fihi min izhari shana'a saboda abin da ke ciki in yi haka na muni abin da zai faru alaman sabaqahu akan wanda suka gabace shi kama lam yaqdir kama yadda bai sami iko ba alan nahyi akan hani an salatul duha akan sallar duha saboda su a gurin su akwai abubuwan da suke ganin bid'a ne a gurin su sallar tahajjud bid'a ne kuma wallahi imamai sun yi a su. babban matsalar da suke samun su abinda ba wuce ke cewa ne ga wani abu akan matar sarki da da ido mai to ba su san cewa suna da matsala ba an gane ba su sani ba ba su san cewa suna da matsala ba ta yadda akwai abin da suke sukan ahalus suna da shi to ba su san akwai irin shi ba da mafi munin shi ma a cikin littattafansu amma ne duk wanda ya daga hannu ka daga ka gani in ka daga hannu za mu ja hannunka mu nuna maka mu ce maka gashi kai ne baka karanta ai yasa na ce wani usulul kafi dirasa na kimai dirasa ta ban mamaki ta yadda in kana dan shi a kamar yadda Abdul Halim al-Gazzi ya faɗa yace wallahi wayannan wahabi wanda kuke gani yace sun sallata tafan shi'a sama da malaman shi'a yace gashi nan sai ka zo ka jawa dan shi'a hadisi ka ce akwai a littafin su sai maka musu ya ce babu kuma akwai an fahimta yi to sun shagalta da sai sun kwakulo aibin sahabbai da haka yana nan yana bibiyan bukari masu muslim ina ne sai ya kwakulo abinda ba aibi bane ya juya shi ya ce mai aibu ne sannan akwai kuma mafi munin irin wannan abin a littafin shi to shine malam yake cewa wa kama lam yaqdir kamar yadda bai samu dama ba ala ijra'il mutamatti'ina mutu'atul hajji akan gudanar da masu mutu'a ta aikin hajji wa mutu'atul nisa da mutuwa ta mata wa qad baqiya alqur'anu alladhi katabahu usman alqur'an da sayyidina usman ki rubuta ya ba shi bane ki hannun mutane yanzu hatta waqa'a ila aidil qurra'i hatta da ya auki zuwa ga hannun makaranta fa fihi suka yi tasarrufi cikin sa bil wal idgham wal tiqa'i sakinaini da maddi da idgami da itiqaq mislu ma tasarrafa fihi usman wa ashabuhu irin yadda usman ya tasarrufin qur'ani da mutanansa wa qad tasarrafu fi ba'd al-ayati sun yi tasarrufi cikin wasu sashin ayoyi tasarrufan tasarrufin da nafarat ittiba'u minhu dabi'at dan adam tana gudu wa haka mal aqali sannan hankalin dan adam yana iya hukunci cewa annahu ma nazala hakala ta wallahi ƙur'ani ba haka ya sauka ba haka ya faɗa ta yanzu wannan maganar da ya yanzu wannan littafin shine kitabu sulaimu bin qais gashi nan sunansa asraru ali muhammadi wannan littafin wannan suka ce ya rubuta shi at-tabi'i al min ashabi amirul mu'minina yana cikin wannan sun zauna da sayyidina ali wal imamai da imamai guda biyu al wal husayn wal imam zainul abidin na imam al-baqir alaihi salam wayannan imaman di yayi lokaci da su wannan shine littafi na farko da aka fara rubutawa a duniyar shi'a shine littafin farko akan aqidar su kitabu Sulaima bin qais duk maganar da kuke gani na cewa na na fatima an zo an karya ainihin wato abin da ya shafi haƙarƙarinta to wannan mai littafin wannan matsayacin shi ya fara ruwaito wannan ruwaya a ku bangaren sunna dama an ka ganta ruwaya ce wacce take rusasshiya ba ta tabbata amma a shi'a dai wannan mutumin shi ya fara ruwaito ta to a nan gurin da ya zo amirul mu'minin yuqimul hujjata alal da na ali yana tsayar da hujja akan wancan generation ɗin. ya kawo magana doguwa inda yake cewa hayyaci ya ayyuhan nasu inni lam azal ni ban gushe ba wai yadda da na alike wannan maganar mun zuƙubi da rasulullahi mushtagilan da gaslihi tun lokacin da aka karɓi ran annabi ina ƙoƙarin ya zan masa wanka sun mazbil ƙur'ani sannan ya zan tara alƙur'ani hatta jama'atuhu kullahu har sai da na tara shi dukkan sa fi hada saubil wahidi a wannan yanayi na tara tufafi gaba ɗaya falam yazalillahu ta'ala ala rasulihi ko falam yunzilillahu ta'ala ala rasulihi Allah bai saukar da wani abu kan annabinsa ba ayatan wata aya illa wa qad jama'atuha fatifina natarata walaysat minhu aya babu wata aya illa wa qad jama'atuha fatifina natarata وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله وألمني تأويلها babu wata aya face sai da annabi ya karantar da ni ya sanar da ni fasararta sun maƙali lahum sai ya ce musu la'alla ta ƙulu gadan inna kunna an hada gafili da suka zo yin nan ƙasa ishara ne sai suka ce la'allahu isharatun ila qawlihi ta'ala fi suratul a'raf an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada gafilina sai yake cewa sun maƙali lahum ali sannan sai ali yake musu la'alla taqulu yawmal qiyamati saboda kada a je gaban Allah ku faɗa ku ce lam ad'ukum ila nusrati ban kira ku zuwa ku ku taimake ni walam udhakkirukum haqqi ban tunatar da ku na ba walam ad'ukum ila kitabillahi min fatihi ila khatimihi sannan ban kira ku zuwa ga littafin Allah ba daga Fatiha sa har zuwa cikarsa fa qala lahu umar sai umar yace ma agnana ma'ana min alqur'ani amma tad'una ilayhi abin da ke da tare da mu na qur'ani ya wadatar da mu akan abin da kake kiran mu zuwa gare shi thumma dakala alayyin baytahu sannan sai sai na alayhi shiga gida to in ka duba nan sai ya kawo ihtijadi yace filin tijadi fa qalu la na lana bihi indana mithluhu wa ba'dahu har zuwa ƙarshe to sai ya kawo hujja yace a cikin biharul anwa a mujalladi na 92 shafi da kuma shafi na arba'in da a ainihin wato biyu hadithi na biyu gashi nan an abi zarrin to bari ku ji yadda ruwaya ta ta asali wajen hada alqur'ani to annahu lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya rasu jama'a aliyin alqur'ani sayyidina ali sai tara qur'ani waja'a bihi ila almuhajirin wal ansari ya zo da shi wajen muhajir da ansar wa aradahu alaihi ya bujiro musu kama kada ausafu bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya masa wasiya yace ya tara qur'ani da ya tara qur'anin ya dauko qur'anin ya taho da shi kuma ya bujiro wa da tawaga mafi alheri a duniya wanda Allah inasta ba yace abita wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari sai ya ce ma fatahu abubakar sai na bakar da ya karɓi ƙur'anin ibuda kharaja fi awwal safhatin fataha yana buɗewa farkon bangon littafin sai ya ga fada'i halqawmi ababan kunyar mutanen mana sai ya ga ababan kunya wanda aka rubuta na sahabbai da sunayensu da komai a cikin wannan ƙur'anin fa wata ba umar sai umar ya zabara. waƙali ya ce masa ya ali uduk wannan ƙur'anin da karo da shi ka koma da shi fala hajjata lana fi ba mu da buƙatarsa fa aka dahu aliyun wan sarafa sai sai na ali ya karɓi wannan ƙur'anin sai ya juya sun ma'ahadaru zai da bin sannan sai abubakar da umar da raguwa sabai sai suka kira zai da bin sabiti wa kana tsari allal ƙur'ani kowa dama ya san makarantun ƙur'ani ne faƙali lahu umar sai umar ya ce masa inna aliyan ja'ana bil ƙur'ani sai da na alifa ya zo mana da wani ƙur'ani wa fihi a cikin ƙur'anin akwai fada'ihul muhajiri na wal'ansa, da muka buɗa mun ga ababen kunya da tozarci na muhajir da ansa wa qadara aina an nu'allifa kuma mun ga mu yanzu ya kamata mu haɗa wani qur'ani wa nusqita minhu ma kana fihi fadihatu wa hakkin lil muhajiri na wal'ansa. duk abin da muke gani akwai eh Da abin da muke gani akwai na abin kunyar mutanen muhajar da kuma wa ansar to muna ganin cewa ya kamata a ce mun cire shi daga ciki haka suka ce ya faɗa haka suka ce ya faɗa to shine fa ajabahu zaidun ila zalika sai zai biya amsa ya ce ina yadda zan hada qur'ana thumma qala nan sai ce fa in ana farattu min alqur'ani ala ma sa'altu idan na gama ƙur'anin na haɗa shi kamar yadda kuka nema abinda kuke garin abin kunya ne na muhajir da ansar wanda Allah ya faɗe shi ƙarara a ƙur'ani na cire sannan wa ada har aliyun alqur'ani allazi allafahu sannan shi kuma sai na ali ya fitar da ƙur'anin da wallafa alaysa qad batala ma qad alim amiltu ashe abinda kuka yi na aiki ba ya lalace ba qala umar sai umar ya ce to famal hilatu yanzu me dabara qala Zaidu sai Zaidu ya ce an yace antum a'lamu bil hila ai kuka fi kuwa sanan dabaran yadda za a yi fa qala umar sai umar ya yace mal hilatu duna an naqtulahu wa nastariha minhu ai ba wata dabara kawai kashe sai da na alzami dan mu huta da shi kawai fa dabbara fi qatlihi ala yadda Khalid bin Walid sai tunanin ya sanya mas'uliyar kisan sai sayyidina Ali a hannun Khalid bin Walid falam ya kadir ala zalika shi kuma Khalid da aka dora masa kwangilar kashe sayyidina Ali sai bai samu dama ba falam mastakalafa Umar lokacin da na Umar ya zama khalifa sai na Abubakar ya rasu ku sa'ala aliyan alaihi salam an a ilaihi ilaihim alquran sai ya tambayi alisena alicewa yana so ya kawo masa wannan alkur'anin fayuharrifuhu ko fayuharrifuhu fi ma bainahum lan tantan da wasu abubuwa yanzu faƙali sai ce ya abal hasan ya kai baban hasan in ji ita na in ji ita bil ƙur'anin ladi ji ita bihi ila abi in ka zo mana da ƙur'anin da ka zo mana da shi lokacin sai na abakar za mu karfe shi hatta na sami a alaihi yanzu za mu dawo mu haɗa kan wannan ƙur'anin faƙali aliyan sai sai na aliyar ce haihata faufau laisa ila zalika sabilu ba wata hanya yanzu da za ku iya alaka da wannan qur'ani yace inna ma ji'tu bihi ila abi bakr dama na zo da wata shine wajen sayyidina abubakar kuma taquma hujja hujjatu alaikum saboda hujja ta tsaye akan ku saboda wala kulu yawm al-qiyama saboda ku fada kada ku ce gobe al in na kunna an haza gafirin ta ƙulu ko kada ku ce ma na bihi baka zo mana da shi ba sai yace musu innal qur'ana alladhi indi dama ƙur'anin da ke guri na la illal illa haruna wani wal ya'u. ba wanda zai taba shi sai masu tsarki wasiyai min wuldi daga 'ya'yana. Ba qala umar sai umar yace masa fa hal li izharihi ma'lum to yana tunda ka ki fito da ƙur'anin to lokacin da za a bayyana wannan ƙur'anin sananne ne kala aliyu alaihi salam sai na aje ce na'am idan qamal qa'im idan mai tsayuwa itsayi shi ne alimam al al-mahadi min waldi daga Yi zuhiru hutu zai bayyana da wannan ƙwa’ana wa ya hamilu nasa alaihi sannan zai ɗora mutane a akan sa fatajidu sunnatu alaihi kan shi kuma sunna za ta gudanu wannan fa wannan fa kaga yadda fa ruwaya take a wannan littafin fa to yanzu yadda wannan ruwayar take a wannan littafin yanzu ga usulul kafi a kitabu fada'ilul qur'an in ka ce wannan ba ta inganta ba idan ka isa wannan kuma ta inganta ruwaya ce sahihiya wacce ta zo shi ne hadisi na ashirin da hudu a cikin wannan babin da ya kawo shi sai da ya gama kawowa ga shi usulul kafi a mujalladinsa na biyu a babin aƙida shafi na ɗari uku da hamsin daidai ya kawo isnadi daga muhammad bin yahaya an muhammad bin husaini an abdurrahman bin abi hashim an salim bin salamata qala yake cewa qara rajulun ala abi abdullahi wani mutum ya zo ya karanta qur'ani wajen al-imam jafar as-sadiq yace wa ana astami'u hurufan min al-qur'ani ina jin harufan al-qur'anin yana karantawa sai yace laita wato ina jin yana karanta laisa alama ya tsaro hannasu ba irin yadda mutane sun saba karatun ƙur'anin ba abu abdullahi sai abu abdullahi عبد masa يتمس كف عن da hirƙira wannan kala karatun da kake na ƙur'ani ka daina sai ce masa ikra kama ya ƙara'un nasu to ka karanta ƙur'ani kama yadda mutane ke karanta fa idan qama idan mahadi fito qara'a kitaballahi azza wa jalla ala haddi zai karanta ƙur'ani yadda yake wa akhraja al zai fito da al alladhi katabahu ali wanda sayyidina ali ya rubuta wa qala iti akhrajahu ali ila an-nas hina faraga minhu sayyidina ali ne ya fito da shi lokacin da ya fito da shi zuwa ga mutane sanda ya gama rubuta shi wa katabahu fa qala lahum da ya rubuta sai ya ce musu هذا كتاب azza wa Jalla kama أنزله الله ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. wannan shine alqur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi wa jama'a jama'atuhu min ne na tara shi daga bangwayen alluna guda biyu fa sai sahabbai suka ce huwa za indana mushafun jami'u. ai a gurinmu mu akwai musafi cikakki fihi alqur'anu a cikin sa akwai alqur'an da za hajjata lana fihi wannan qur'anin naka ba mu bukatar shi fa qala sai na ali yace amma wallahi ma tarawnahu ba'da yawmikum hadha to tunda nazo muku da wannan qur'anin ba ku karba ba na rantsi da Allah ba za ku ƙara ganin wannan kur'anin ba inna ma kana alayya an kuma hina jama'atuhu litaqra'u dama abin nake ke wajibi a kaina da na hada shi in zo in ka muku karanta ku gani tunda kun ce ba ku bukata to ba za ku ƙara ganin wannan ƙur'anin ba sai mahadi ya bayyana wannan ruwaya ce ingantacciya ga ta cikin usulul kafi yanzu kun san cewa a ka'idar mu yanzu idan kai hadda ƙur'ani babu uzuri sai ka bari ƙur'anin ya gudu ko ka manta mai zai faru a lahiran ƙasa akwai matsala ko wau ta su a nan a cikin kitabu fada'ilul ƙur'an ɗin babi ya buɗe na musamman idan ka yi hadda ƙur'ani ka manta billahi lazi in an je lahira lada kake da shi na musamman eh? wallahi gashi babu man hafizul qur'ana thumma nasiyahu babin da ke magana wanda ya haddace ƙur'ani sannan ya manta aka kawo ruwa ya ce man nasiya suratin min alqur'anin muslimat lahu fi suratin hasanati wanda ya haddace wani abu na ƙur'ani sannan ya manta to za a masala gare shi sura mai kyau wa darajatin rafi'a da darajiya madaukakiya fil jannati a cikin aljanna fa idza ra'aha in ya ganta qala zai ce ma anti wace ciki ma a hasanaki lailati ma a hasan ma a kyakkyawan da kike da shi a kaina a wannan daran fa yaqulu sai yace amma ta'rifuni ana suratu kaza wa kaza wa lam tansani eh walaula lam tansani rafa'atuka ila hakaza ainihin sura kaza da sura kaza ba dan ka manta da ni ba ai da an ƙara daga ka zuwa ga matsayi kaza kaga wanda ya manta maimakon a kawo hadisan da za a tsoratar da shi a'a za a nuna cewa zai shiga aljanna ba matsala sai dai kawai da baka manta qur'anin ba to da matsayin kawa ya fa haka wannan shine abin da ke cikin yasa daga cikin iskalin su daga cikin matsalar su qur'ani bi ajandar su wannan yana ciki to wannan yana cikin littattafai da malam ya kawo misali to yanzu bari mu tafi magana ta gaba mu ji me yake faɗa a nan gurin yace wa ƙala aidan a majalladi na biyu shafi na 363 fa'in ƙulta idan ka ce kaifa jazal ƙira'atu fi hazal ƙur'ani ma amma lahikahu min at-taghayyur fiya kuma ya halatta a karanta wannan qur'anin a aqidar mu ta yin shi'a tare da abin da muke faɗa cewa ya riske shi an ƙara wani abu kuma an rage wani abu qultu yace sai in ce maka qadru ya fil akhbari an ruwaito a cikin hadisai kamar yadda yanzu ka ga wani kawai yanzu yanzu ya faɗa sai ce maka ya inganta ka rasa sanin a ina inganta sai ce maka ya inganta idan aka yi abincin taku ta hako da wannan ma iji ƙanshin abincin bayan ya ciwo to wani yin ya ciwo abincin kai ƙanshi in ka ji daga jikinsa an gafata maka haimala <laughs> ana fatawa a ƙasar da malam kuma wallahi malam sai kawai mutum ya bata rai ci ya inganta kalar sanin inda ya inganta wallahi ya inganta kawai ko daga ya inganta wallahi ala ai ina gan in an ce abu ya inganta abin da mutane suke tsammani daga annabi ya tabbata inganta shi ne abin da yake tsammani to kawai sai a ce ya inganta wala kalar sanin aina inganta to shine sai yake cewa a amaru atahum sun umarci 'yan shi'a su bi qira'ati hadal maududu min alqur'ani da su karanta wannan qur'anin samanmi fi salati fi salla da shi wa ghairi hasi da wannan salla din wal amal da kuma yin aiki bi ahkamihi da hukunce hukuncensa hatta ya zahara maulana sahibuz zaman har maulanmu ya bayyana sahibuz zaman fa yurtafa'u hadha za a ɗauki wannan qur'anin min aidin nasa daga hannun mutane ila sama'i zuwa sama wa yukhrij alqur'an alladhi wa yukhrij al-qur'ana alladhi allafahu amirul mu'minin alayhi salam to lokacin ne zai fito da qur'anin da sayyidina ali ya ko sai ya ce eh? ko sai a karantar da mutane wa yu'malu bi ahkamihi sai aiki a ƙasa nan ba ta biyu yace haza jawabul jazairi li wannan jawabi ne ga ni'matullahi da za a riga duk wani dan shi'a ko dan sunna yas'alu da zai tambaya an an to yan shi'a ai suna da ishtali ga wannan qur'ani zaka ce to me yasa suke karanta shi me yasa suke kada limadha yaqra'u shi'a alqur'ana ma'a annahu muharrafun to yanzu amsa ya baka dalili shine a karanta shi a imma ne suka aka kawo hadisi eh duk da qur'anin akwai canje-canje da ƙare-ƙare amma a ai hakuri a karanta shi haka a aiki da shi a jira har sai mahalli ya bayyana yawa har sai mahalli ya bayyana to wannan shine malami na biyu malami na uku shine alfaidul kashani alfaidul me kashani wanda ya rasu hijira 1191 wa mimman sarraha bitasrihi bittaharifi min ulama'ihi daga cikin wanda ya fito ƙarara ya ce wannan alƙur'anin ba daidai yake ba an ƙara wani abu an rage mufassiruhum al Kabiru, faidul kashani sahibu tafsirus safi ma abutin tafsirus safi qala fi muqaddimati tafsirihi muallilan tasmiyata kitabihi bi hadha al ya faɗa a muƙaddiman littafin nan kaga tafsirin nan saboda ka kakku ɗauka kamar yadda na faɗa magana ce kawai yanzu muna dogara da abin da malamai suke kawo a nan duk magana da muka faɗa a littafin ku muka ce akwai to ko mana da littafin yawwa kaga littafin nan tafsirin tafi yawwa wannan bugun wannan matsaba'ar mujalladi guda biyu ne Abin da yake faɗa wadda aka ba magana ba ce ta kawai muna zuwa jira sai da malamai suka kawo suka hujja da shi a aina kuma in allah ya da tafanku ku kullum ga ganin sa hannun mu kenan sun na ɓaɓɓoyewa suke yi ba sa so a san abin da ke cikin littattafin sai ya ce wa bilhari an yi san ma hada tafsiri bisafi ya cancanta wa wannan tafsirin a kira shi safi lissafa'ihi an ta ara il'amma saboda wannan littafin ya tsarkaka daga gurɓacewar ra'ayi na amma ga magalin mutane kun san suna da sunaye sun kai guda takwas a ciki akwai daga cikin sunansu akwai ashi'a akwai al'imamiyya akwai al'isne a shari'a ana ce masu a sahabu lintiza suna ce makansu a alkasa wai ahli suna su ne amawa in ka ji a littattafan suna cewa fi kutubil amma a cikin littattafan gama gari to wai a cikin littattafan ahli suna ke wanda ko karatun qur'ani da yabo shi zai kalle kai sai maka gama garin mutum Eh, a cikin kutubul amma to wannan yana daga cikin sunayen sannan wal mumil da wanda yake yana kosawa da muhayyar wal muhayyir da wanda yake rudadde wannan gashi nan a tafsirin safi a mujalladi na daya a wannan wannan manshuratu as sadr taharan iran wanda suka buga mujalladi na daya a bugun da amfani da shi shafi na 13 sai yace wa qad mahada likitabihi hadha ya yi shimfiɗa ga wannan littafin nashi bisne ashara muƙaddima muƙaddima guda goma sha biyu kassasa al-muƙaddima as-sadisa ya keɓance muƙaddima ta shida li isbata tahriful qur'an dan tabbatar da cewa alqur'anin nan fa an rage wani abu an ƙara wani abu wa unwan li hadhihi muqaddima wannan muqaddima bi qawlihi al-muqaddimatu sadisa muqaddima ta shida fi nabzi ma jaa fi jam'il ƙurani wajen watsi da aka yi da abin da ya zo wajen tara alqur'ani wata taharifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa ta'wil zalika kaga wata taharifihi karkatar da shi wa ziyadatihi da abin da aka ƙara wa naqsihi da abin da aka rage wa ta'wil zalika da kuma fassarar wannan a nan ya kawo wannan wanda a shafi na arba'in kenan وبعد أن ذكر الروايات التي استدل بها على تحريف القرآن bayan ya kawo ruwaye waɗanda suke nuni akan an harrafa alƙur'ani shine wa ba'ada an zakarar ruwayati bayan ya ambaci ruwayoyi allati istadalla biha wacce ya kafa hujja da ita ala tahrifil qur'an akan cewa lallai an jirkita wannan alƙur'ani me yake faruwa sai yake cewa na ƙalaha wacce ina qalto ruwayin min awsaq masajirin masadir inda mutamada daga cikin mafi aminci littattafai masajir a gurinsu. To to kharaja bin natijati taliya sai fita da sakamako gashi nan sai ce wal mustafadu min hadhihi al abinda za a fa'idanta daga waɗannan hadisan da abinda na qalto وغير هذا ruwa ya الروايات من طريق أهل baita alaihi الصلاة daga hanyoyin ahadul baiti ta haka suke jingina ku duk wani muftudi mabannaci yana sai banna sai samu wani mai daraja sai iman ne eh yanzu kwanan nan baka ga wasu suna cewa wai duk abin da zaka faɗawa annabi na daraja wai in dai baka ci annabi Allah bane to baka laifi ba shine na faɗa na ta yanzu idan na ce annabi ya san san da za a yi tashin kiyama na ce mai Allah ne kenan yanzu ya halatta in ci annabi ya san sannan za a yi tashin kiyama waye ya san sannan za a yi tashin kiyama yanzu ba wasu da sunan darajar annabi sai suke sai an allantar da annabi an cire shi daga alaƙarsa da Allah ta shi abduhu ne wa rasuluhu an ɗauki annabi an kai shi matsayin Allah in ka ce baka yadda ba sai maka makiyin annabi sai to bakin ciki take ai tun da dai annabi ne aka fada wa sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ce in dai ba Allah aka ce wa annabi ba shikenan yanzu in na ce duk ilimin da Allah ya sani annabi ya sani na ce masa Allah ne amma shin yanzu idan na ce duk ilimin da Allah ya sani annabi ya sani ta me bambanci tsakanin Allah da annabi ta fuskar ilimi daga annabi ne a kai shi martaba Allah ko ba daga shi bane a kai shi martabar Allah to shine rigimar da muke da su musamman yan shi'a mun ce maganan mantuwa ba wanda yake da wannan sifar sai Allah subhanahu ta'ala daga wani annabi daga cikin annabawan Allah ka kai shi martabar bai mantuwa kai shi martabar Allah ne yanzu ka dage ka ce annabi yana mantuwa wani sai zo yana toma ka ce a ah, ai baka san darajar ma'aiki ne annabin za a ce yana mantuwa eh annabin za a ce yana mantuwa shikenan sai su jirkita abin sai ce maka ai makiyin annabi ne haka suke to haka wayannan mutanen su ma suke jirkita lamara sai ce maka makiyin ahlul bait tunda dai ahlul bait aka faɗa duk darajar da aka faɗa shikenan yanzu hatta kai ga wannan mawakin da izo iwata yace wai takalminka ya fi kowa yanzu kun san suna ɗabta ɗabiƙin wannan suna iya kallon su ce wai takalmin annaba har annabawa da manzannin Allah duk ya fi su wanda na faɗa na ce wala wannan maganar zagin annabawa ne eh yanzu nan gurin kowa a cikinmu yana da mata yana da ɗaya lala a cikinmu wane ne takalminsa ya kai mai kimar ɗansa da matarsa eh sai suka ce wai illar wai takalmin an taka da shi an yi mai ya tafi waya biya ta taka fadar Allah na ce to a imma din da kuka ce sun fi annabawa daraja ai kun yadda kuma takalmin annabin bai kai su daraja ba su shi an inda illar ita ce tunda an ji fadar Allah da takalmin to ai shi ma takalmin ya kamata ya fi su daraja ai ko kuwa amma ba su yadda takalmin ya fi su daraja ba in ka matsa in a wani bangaren ne sai ce ai mawaki ne ba a kafa hujja da magana shi amma nan sun dauko sun kafa hujja da maganar da babu aya ba hadisi ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa ka matsa ka ce ƙarya ne baka yadda ba wannan abu wallahi duk wanda ya dauko muku wannan maganar ya ce an gamsu da ita ko kuma ku dage ta wannan maganar zagin annabawan Allah ne yanzu yau duk wanda aka daga shi yana da aka kalli takalminsa aka ce takalminsa ya fi ubansa da Allah girmama shi ko wulakanta shi a cikin annaba wannan na Allah fa akwai abul anbiya a ciki hadda shi annabi Muhammad annabi Ibrahim to har shi aka tarkata ba aka ce takalmin annabi ya fi shi kuma ka ce baka yadda ba a ce maka makiyin annabi ne haka ake Allah ya shirye da mu to shi ne yake cewa min tariqi ahlul baiti anna alqur'ana alladhi bayna adhhurina ta wannan qur'anin fa dake hannunmu laisa bi tamamihi ba ta cikakke bane kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka saukar da shi ga annabi bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallahu a ciki akwai abin da yake sabanin abin da Allah ya sauko wa minhu wa minhu ma huwa mughayyarun muharrafun a ciki akwai abin da an canja shi an jirkita shi wa annahu qad hudifa minhu ashiya'u kathira kuma an share abubuwa da yawa a ciki Ya ce min ha ismu ali alaihi salam daga cikin abin da aka goge alƙur'ani sunan sayyidina ali amma kun san cewa wasu ayoyin suna jirkita suna cewa sayyidina ali ba Allah ya yi magana akan annabi Idris ba ya ce wanda kofin kitabi eh, Idris innahu kana siddiqan min wa rafa'nahu min wallahi sai sayyidina ali wallahi ka kuce kuwa kama wannan yana faɗa muku muna da sautukansu wa yannahu fi ummul kitabi ladaina ne la aliyun sai sai sai da na shi aka ambata a nan gurin shine la aliyun din ka ce baka yadda wasu ya maka makin ahlul bayt fi kafirin min al-mawadi a daiwa daga cikin gurare wa minha lafzatu ali muhammad daga ciki akwai lafazin ali muhammad sun ce akwai a qur'ani amma da sabai suka zo ghaira marra ba so dai wa minha daga ciki asma'ul munafiqina fi mawadi'iha akwai sunayen munafikai da aka faɗa a Qur'ani gurare daban-daban wa min ha ghayru zalika wa annahu laysa aidan ala tartib al-mardi inda Allah bai kan tsari yardajje a gurin Allah wa inda rasulihi a wajen manzon Allah ai ga littafin nan na tasirin a mu. wannan maganar da i faɗa idan karya ce babu ita to wani ya zo ya musa mana mu da shi ya ce babu ita yanzu wannan cewa annal qur'anin ladhi baina adhhurina laysa bitamamihi wace irin ma'ana zaka bata wani tawili zaka yi mata qur'anin da ke hannunmu ba cikakke bane shikenan kawai khalas magana ta riga ta kare shine abin da suke faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu to wanda da lokaci yace sun mazakara sannan sai ya ambata ko ko lokaci ya kure ni eh eh to shi kenan to bari mu tsaya nan za mu tashi darasi na biyar ko eh to kafin mu tashi darasi na biyar akwai wani abu da yake da muhimmi da ya kamata mu sanar da al'ummar musulmi akwai rigingimu na wannan bankin da ya faru kwanan nan polaris bank din nan polaris ko jiya wani bawon Allah ya kira ni na tsaya na saurare shi sai da ya mun shimfiɗa da muƙaddima ya mun bayani kusan na minti goma sha shida a kan matsalar da ke faruwa a bankin nan so ina ba da shawara musamman malamai da suke da mambarori suke da majalisu ko suke amfani da social media Ka'ida guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu a kanta na farko cewa idan ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu sannan kuma ka'idar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ana amfani da sanda mutane suke wa addini a yankunan nan duk lokacin da wani abu ya taso sai a shigo da shi da rigar addini kuma wallahi bukatar wasu ce so jiya na samu wasu bayanai ina nan ina bibiyar bayanan amma abinda na samu na bayanai jiya akwai wanda saƙonmu zai kai masa yanzu akwai wani alaji awwali mutumin gwambe ne da aka ce min a labarin da aka bani shi yake ƙoƙarin zai sai wannan shiya ɗin na banki domin bankin akwai yiwuwar zai dawo hannun mutanen arewa to sai aka shirya wata rigima sai rigimar ta faru da sunan addini ta yadda ko da an siya banki ta yadda an riga an karya shi don an riga an sa mutane sun riga sun janye kudadensu su da haka don allah shi wannan alhaji awwal da aka bani labari an ce mutumin gombe ne idan akwai wanda ya ji ko ya san shi kafin gobe mu fitar da matsaya mu sanar da mutane ne ke faruwa tunda kaga kana musulmi duk gurin da aka ce an hana sallah kai kaga dole mutane za su dauki mataki wu su ma sai sun daukan magurin wa mataki su wannan shine abin da ya faru a jiya don haka shi wannan bawan Allah na yi magana da ɗaya daga cikin manajojinsu na wasu yankuna daga cikin yanki ya mun nashi bayanan amma wanda aka ce abin ya shafa shi zai sai shiya a wannan bankin da rigingimin da ke tasowa yanzu to dan Allah tunda an ce mutumin Gombe ne idan da wanda ya san shi in sakon shi ya da akwai lambobin waya da ake dorawa akan sikirin din nan to ana iya tuntuba ɗaya daga ciki mai magana da shi daga nan zuwa gobe kafin mu fitarwa da mutane mu ji daga bakin su haƙiƙanin menene abin da ya faru da wannan ne mutane za su gane cewa ba mu da kowace irin maslaha akan kowane irin abu face maslahar al'umman mu farko da kuma addinin lokacin da yanzu na faɗa ma wasu malamai a gurare daban-daban na ce tun da kuka je kuka ɗora wa kanku kuka ce an ce malamai magadan annabawa ko to su annabawa ba aikinsu ne kaɗai ba karantar da mutane a ciki akwai kula da masalihu na rayuwar mutane shi yasa annabi Musa da annabi Haruna sanda Fir'auna ke azabtar da mutane Allah ya ce an arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'azibuhum ka daina musu azaba banda matsala ta tauhidi yanzu kwanan nan da rigimar kamfanin gwata ta taso muka fito muka yi magana ubana na aiki a kamfanin gwata ne ban kowane irin dan uwa da ke da alaka da ni ta jini da yake da alaka da kamfanin amma lokacin da ya shafi al'ummar mu ta musulunci ji nake yi cewa eh, lalle da gaske yan uwana ne abin da ya shafe su ya shafe ni amma kuna kallon yadda da yawa daga cikin matsaloli a ƙasar in suka taso ai akwai wanda suka fi mu akwai daidai mu akwai ƙasa da mu da da waye suka damu da masalihu na al'umma sanda duk wani abu zai taso mata su yi maganar abin da suke ganin ya dace su yi magana a kan shi to kazalika akan lamarin yankin nan in ka ji mun faɗa abu to iya fahimtar mu kenan kuma muna kallon maslahar al'umma ne da kuma maslahar addinin al'umma shi ne samun baɗin kuma wallahi muna da itikadin duk abin da muka faɗa wa mutane in dai ba son zuciya ba ne to ko kusa ko nesa Allah sai ya hukunci tsakaninmu da mutane sai ya barantar da mu haka wannan ne saƙonmu da haka dan Allah inda wanda ya san shi ko ya ji saƙonmu? daga nan zuwa gobe akwai buƙatar mai magana da shi musamman ne ne ke faruwa don gobe a karatunmu na masallacin dan fodiyo musamman za mu sanar da mutane wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma sai ta'aziyar ɗaya daga cikin ɗan uwa da muke tare da shi malam malam Dud Kamis gashi nan a zaune kwanaki matarsa Allah ya mata rasuwa ba dadewa kuma yanzu ɗansa Sauban ina ganin kamar yana zuwa nan da shi karatu ko shi ma Allah ya masa rasuwa malam Allah ya tsara maka hakuri Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya zama tattali gare ka kafin komawa zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya baka ladan hakurin rashi da aka yi inda ya tafi Allah kuma ya sa ya fi inda ya bari wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh